فقلهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا شيخ درسنا الأجيب لكم تركني لك نجوم المران ملك الحجر الأصطلاج رحمه الله تعالى مناسب كتاب الزيور باب الأرقو باب شروطه وما نهي عنه ثم قام بكرنك حديث من أبو مشاهدية وكما حديث من أبو مشاهدية وليساكن والنباز إن شاء الله تعالى وأنا قد شكيت اليوم suna bayani a kan cinikin baiwa ummul wala suna bayani a kan hukuncin cinikin baiwa baiwa da ake kiranta ummul wala ibn qudama رحمه الله تعالى وكتاب الأرض المغني المجلد الأم شجرة الأم شجرة ya yi bayanin da ya gamtarwa fiye da bayanin da wani malamin da ya ibn da ya ce umar walad baiwar da ake da ta ummul da هي التي ولدت من سيدها في مثله ita ce baiwa wadda ta haihu da mai gidanta wanda yake mallakar ya tara da ita ta haifa masa yaro kuma ta haifa masa wannan yaron yana karkashin tana karkashin mulkinsa tana mallakarsa mutum ne yake mallake da baiwa ya tara da ita wannan baiwa ta haifi wannan baiwa ita ce ake kira ummul walad wato uwar da idan aka ce ummul walad ana nufin uwar da ولا خلاف في بحث التسري بوقت الدماغ ابن قدامة يشير باب خباني wanda aka samu tsakanin malaman sunna game da cewa halal ne mutum ya yi rikon baiwa da ake kira sadaka ita ce a baiwa da mutum zai rike saboda karawa da ita wannan babu sabani a kai a tsakanin malaman suna a tarihin musulunci sun ya zama yana da baiwa da yake tarawa da ita halal ya kafa hujja da aya ta biyar zuwa ta bakwai ta suratul mu'minun inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke tsare al'auransu wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suke tsaron al'auran su illa ala azwajihim da dai ga matan su kawai au ma malakat aymanuhum ko kuwa wato bayan su waɗanda damar su kamar da kamu fa inna hum ghayru mazlumin waɗannan ba a abin da ba ne inji Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya ya kirga mata kashi biyu yake tarawa da su ba da ba ne, a cikin al'ƙur'ani. al'azuwaj su ne matan aure ma malakar aimanuhum waɗanda su ake kira al'imaku ya ne yi a tasarri bihinna mutum ya zama yana karawa da matarsa ko kuma ya tara da baiwarsa Allah ta baraka wa ta'ala ya rage komai cikin wannan ayan ba ya ce fa inna hum ghayru malumin waɗannan ba abin zargi ne. kuma sai Allah madaukakin ya ce فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وطن سكا نيمي تاراوا ko cire sha'awarsu ta saɓanin hanyoyi guda biyu din nan waɗanda su ne masu ƙetar dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya tabbatar mutum ya tara da matarsa ta aure mutum ya tara da baiwarsa babu zargi a kai nasin alqur'ani babu wani malamin sunna في هذا المتوجه تتعاطى مع آية القرآن فسي ما لك جاء كل تجيو كذا القرآن يعتبر كذا شيوا كارا وادا بيوا ما لك بل ابن قدام يشي وقد كانت مارية الجنوطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مارية الجنوطية أم ولد lillabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi wanda da shi muke koyi yana da ummul yana da baiwa mariya baiwa ce ta annabi kuma don Allah ya tara da ita wannan baiwa har ma ta haifa masa kansa na karshe shine Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتي أعتقها ولدها لن تتهيب يا أنت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رن تهيب سيد إبراهيم يا سامر متى يمشي وذي حديث ينا تدور kamar yadda yanzu a bari sunan da za ta hakikin ƙarfi to kaga an samu ayar alqur'ani da ta nuna cewar tarawa da baiwa ba laifi ne kuma ba aya ɗaya ba domin Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ba na kadai ba sannan kuma ga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa manzon Allah ya yi nufin baiwa da ake kiran samariya har ma ta haifa masa da kuma ba aure ke tsakanin shi da ita ba to sai ya ƙara ba da hujja har yanzu da ibnu qudama yake wa kana hajaru ummu isma'il alaihi salam hajaru sunan mahaifiyar annabi isma'il annabi ibrahim alaihi salam yani suriyata ibrahim khalilur rahman alaihi salam annabi ibrahim wanda shine kakan manzon Allah annabi ibrahim alaihi salam yana da mata sarrafa yana da kuma baiwa hadaru wanda aka ji baiwar tsara fiki ta ba ma annabi ibrahim alaihi salam saboda ka annabi ibrahim yana tarawa da ita wannan baiwa hadaru sai ta haifa masa da ya zama dan shi na fari ma daga baiwar ya samu shi ne annabi isma'il alaihi salam wanda dalilin haka ya sa zaman ya gagara tsakanin ita hajjar da ba tara annabi ibrahim ya salam tar Allah ya umarni ga annabi ibrahim da ya ya kawo ta makka ya kawo hajar da ɗansa annabi isma'il alaihi salam anan suka zauna har dai suka gina ka'aba da babansa annabi ibrahim alaihi salam suka hayayyafa wanda karkashin suriyar aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga kenan ba ma shi kan manzon Allah ba kakansa shi ne annabi Isma'il da na kuyanga shi ne tun guda mai yake ta nunawa a kan cewa ta inda ka zagaya ga musulunci tarawa da baiwa halal babu ta inda za ka samu inda ke haramta babu bi ma'ana asalinsa akwai ka'idoji a kai da shakka ba asalinsa halal ne nan ma dai guda mu bai tsaya ba ce wa kana li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu haka awladi sayyidina umar yana da mata da ake kira haka awladi yana da kuyanki kenan wannan ba auren su ba lokacin da ya zo mutuwa tunda ba ku samun gado shi أوصى لكل واحدة منهن بأربع مئة يبر وسيا قوة بيوة أباتا أباتا أبو قال يبي دريب قوة يبر وسيا هذا أنت عمر فيتي وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاده فإما علي شيما ينال بيدي ولكثير من الصحابة ibn kudama yake da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka amma ya ba da misali sai na umar sai na ali wanda suna cikin khulafa'ur rashid to sai ya ba da misali na karshe eh, na kusa da karshe yana cewa jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-husayn bin ali bin abi talib Allah ya kada mu da al-husayn bin ali yana da yaro wanda shi ake kira aliyu binu sosai aliyu binu sosai yana da inkiya da ake kiransa zainul abidi zainul abidi wato adon masu ibada saboda mutum ne mai tsananin ibada shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ali binu sosai yaron Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib mahaifiyar da ummul walad baiwa ke ta haife shi baiwar al-husayn bin ali bin abi har ma imam malik yana cewa lan yakun fi ahli baiti fi ahli baiti bisu idan kana neman tarihin zuriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi daraja wanda ya fi ilimi ya karantar ya yi riko da addini ya zama abin misali a tarihi babu wanda ya kai zainul abidi in ji imam malik a zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shine hadith ibn husayn ibn ali ibn abi talib yaron al-husayn bin ali lokacin da aka kashe mahaifinsa a karbala shi ma yana wurin amma ba shi da lafiya Allah tabaraka wa ta'ala bai nufin zai mutu ba mahaifiyarsa baiwa ce ta abu sai bin ajiyun abi talib Allah ya kara miki yarda gaba da wannan misali sai ce ko sai aka samu alqasim bin muhammad shi kuma alqasim bin muhammad jikan sayyidina abubakar jikan sayyidina abubakar saboda sayyidina abubakar dan sa na karshe ne muhammad bin abubakar al-siddiq muhammad bin abubakar al-siddiq ya haifi alqasim to alƙasim din nan mahaifiyarsa ummu walad ana kiranta fauda ummu walad wato ita kama baiwa ce wanda muhammad bin abi bakare ya haifi yaro da ita sunansa alƙasim saboda haka aisha allah ya kara masa yarda sai ta dauki alƙasim a hannunta ya girma ya yi karatu wurinta aka ce tafi duniya a wannan zamani babu wanda ya kai shi alqasim bin muhammad bin abi bakar ne suke a garin madina mahaifiyarsa ummu wala ce baiwa sannan ya bada misali da salim bin abdullah bin umar salim bin abdullah bin umar bin al-khattab ibn umar a yaransa babu wanda ne kama da shi kamar abdullah bin umar wanda kake yawan jin sunan sahabi abdullah bin umar abdullahi bin umar duk yaran sayyidina umar ba wanda ya yi kama da shi kamar abdullahi bin umar wanda ya yi kama da mahaifinsa abdullahi bin umar ashbahu waladi umar bihi wa kana sani ashbahu walad bi abdullahi bin umar daga cikin yaran abdullahi bin umar kuma babu yaron da ya yi kama da shi kamar salim bin abdullahi bin umar to salim bin abdullahi bin umar din nan shi ma mahaifiyarsa Umar walad baiwa ce la ya kawo da na hadisun yani a'ala martaba min hadisi sabit malaman hadisi suna cewa duk hadisin da aka riwayo wanda ke da isnadin salim bin abdullah to ba hadisin da ya fi shi martaba ta wajen isnadin saboda haka yasa littafin muwadda kusan akasarin hadisin hadisin salim wanda malamai ke cewa isnadinsa in dai ta sashin hadisi ne shi ne isnadi mafi ɗaukaka to waɗannan mai kuma hajjar auladi ne wato abin da ya faru sai Allah ya haɗa su a lokaci guda a zamani guda a gari guda garin Madina ga na bin Husayn Zainul Abidin sannan ga al bin Muhammad bin Abubakar da su jikan sai ina Abubakar sannan ga salim bin abdullah bin umar bin khattab kaga ga jikan annabi a garin madina ga jikan sayyidina abubakar a garin madina ga jikan sayyidina umar a garin madina sai zama duk duniya ba mai ilimi kamar su kuma a zamani guda to shine ibn guda mai yake guda ibn ummahatil awdad waɗannan manyan malamai da aka yi na tabi'ai ya zama duk uwayensu bayi ne ko yanki ne sai ce wa ruya an nan da ya kun yar da kuna fi umma hasan audari da wato a garin madina zamanin tabi'ai wato karshen zamanin sahabbai mutane ba su sha'awar haihuwa da baiwa a ce ka haifi ɗa da baiwa suna ganin na ƙasa sai allah ya haɗa waɗannan 'ya'yan bayan ga jikan manzon Allah uwarsa baiwa ce ga jikan sirna abubakar sirji mahaifiyarsa baiwa ce ga jikan sirna umar bin kasuwabi mahaifiyarsa baiwa ce kuma duk inda ka kai ga karatu sai ka zo gaban fatawa kanta idan za a yi a duniya ba ta tabbata sai an nemi nasu suna cikin waɗanda ake kira al-fuqaha saba manyan malaman tabi'ai ففاقوا أهل المدينة علما وتقا وعبادة وورعا duk madina ba wanda ya kai su ilimi da kiyaye dokar Allah da bautan Allah da tsantsani wajen gudun duniya sai mutane suka fara sha'awar ina ma bayi suna gani ko ta hanyar baiwa za a samu dan kwarai farabi ba nasu fi dinna ya ba da misali da Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha yana cikin mawaka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam mawaka wadanda suka kware wajen iya magana ba waka na kiɗa da kalambu ba wato yana da fasaha kwarai saboda haka ko da za a samu wani kafiri ya tsara magana na batanci da annabi sallallahu alaihi sallam abdullah bin rawaha yana cikin sahabbai waɗanda ke ba da martani duk mutumin da ya ga ya kware a iya magana zai yi batanci ga manzon Allah to Abdullahi bin Rawaha zai bashi amsa nan take da fasahar da ta fina shi ya ba da misali da Abdullahi bin Rawaha wa kana eh, lahu jariya yana da baiwa yana da kuyanga Abdullahi bin Rawaha wa kana yuridu sarwa biha ya kasance yana sha'awar yake da ita kuma kaga Allah ya halatta ne ga ayar alkur'ani da hadisai sun inganta wa kana kimra abu tarzu ita kuma matar ta ba ta mata ga mace ba za ta so a ce mijinta yana da koyan gaya yana tara tana da kishi ba ta son haka saboda ta tana dakon ana nan fa kala baita sauka alaiha ya samu damar tarawa da ita wannan baiwa sai ga matarsa hankalinka ya tashi saboda ka tana tuhumar wato ka tara da bayar wannan ko kuma a kan shimfiɗa na ma matar shi to kaga dai halal ne amma kuma dole ya bi wata hanya na kwantar da hankalinka saboda bai sarrafuwa da matarsa ba kama yi jahilu ba saboda ka yana ma tana ja yana ja ta yi sai da ce to tun da dai ka ce baka tara da bai wannan ba bakara ayata min alquran sai ka karanta min aya karanta min qur'ani fa inni a'lamu annaka la taqra wa anta julub na san ba ka karanta alqur'ani idan kana da janaba to karanta alqur'ani in gaskiya ne kaga tana so ka kure shi to kuma shi kwararre ne wajen fasaha saboda ka sai ya tsara wasu baitoci masu kaman aya شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مطوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الكتاب مسومين da amma in kara'ata fa zabila to da ka karanta alqur'ani ne ka da gane ba abin da yasa ba za ka gane ba don lokacin ba a gama saukar da alqur'ani ba ko da ka haddace na baya ba ta sani ba da su a gida suke mai yiwuwa an saukar da wasu sabbin surori su mata da ke gida ba sani wai abin da yake na shaida cewar alkawarin Allah gaskiya ne wa annan nara masuwar kafiri na kuma wuta ita ce muku matabbatan kafirai wa annal arsha fawqal ma'i fasil kuma al'arshi yana dawafi a saman ruwa na shaida da wannan al'arshin Allah yana saman ruwa yana dawafi wa fawqal arshi rabbul alamin kuma a saman al'arshi ne Allah mai iko da talikai yake wa tahmiluhu mala'ikatun shidatun mala'iku masu tsananin karfi suke dauke da al'arshi mala'ikatul ilahi musawwimina mala'iku na Allah waɗanda suke da alamu na musamman masu saukan al'arshin Allah abin da ya faɗa kenan sai ta ɗauka ayoyin alƙur'ani to amma Abdullahi bin hankali hankalin bai kwanta ba kare zama mu kuma yayi ma Allah kariya inda ta ce karanta alƙur'ani ya karanta baitoci maza sai tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ya rasulullahi ka fa abin da ya faru halal ne a tara da kuyanga to kuma ni ga abin da ya faru ta masa sai in karanta alqur'ani ko sai na karanta waɗannan baitoci falakad ra'aytuhu yadhhab Abdullah ibn Rawaha yake daga manzon Allah yana kada ya hatta sabuna wajibu sai da ake hangen dasorin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya kudu sai manzon Allah ke ni kai ba kunta sake mu ce zai sake karanta baitocin ko kare da mutum maimaita baitocin bai da abu sai manzon Allah ya tsire dariya ibnu abdul barri alkitabi al-isti'ab da yake ba da labarin abdullah bin rawaha yake rawaina ku min wujuhin fiha wato wannan kissa ta zo ta fuskoki da suka inganta to amma sanu malaman hadisi suna raunana hadisin kamar misali al-imam an-nawawi cikin kitabin al-majmu' al-musannad na da tara yana cewa isnadu hadhihi al-qissa wa ikun wa munqati da a ce labarin ya tabbata to da ya yanke gardama game da karatun alqur'ani da mai janar. da amma hadisin da ya ganta ba shi sa ya zama hujja ga malamai ba to ibnu qudama da ya bada waɗannan dalilai daga alƙur'ani da hujjoji masu kama hankali sai yake fa idza wasi'a a rajulu amatu idan mutum ya tara da baiwarsa fa atad bi ba a da wasi bi sittati a fa fafa’ila bayan ya tara da baiwarsa sai ta zo da yaro ta haifi yaro idan yaron ya kai wata shi zuwa sama lahikahu na farko to dangantakar yaron nan tana tare da shi dan sa wa ku lahu bidalika ummu walad ita wannan bai wanda ta haifa masa yaro daga wannan lokaci ta zama ummu waladin ita ce uwar ɗansa wa in aka ce waladin kamil li aqalla min sittati amma idan ta haifi yaro ga halittar yaron cikakkiya amma kuma yaron bai kai wata shida ba lam na nasabuhu wannan dangantakar ba za a haɗa shi da wato mai mallakar wannan baiwan ba saboda ka ita uwar yaron ba za ta zama umur wala ta haka saboda cikin bai kai a ce ɗansa ne ba ɗansa na shari'a ko da shi ya haifa amma ana batun tana mallakansa daga mallakan baiwar zuwa haihuwanta ake magana ka samu watanni shida ya ba da hujja wato da hadisin da aka ruwaito game da abin da ya ku sai na umar bin khattab cewar kutiya kutiya bi hajji na umar ibn al-khattab fa hamma bi rajmiha an zo da wata mata da ta haihu likita ta ashhure mace ce ta haihu bayan aure da wata shida sunna umar ya yi yunkurin za a jefe ta saboda shaidar zina tun daga hujja sai na ali ya ce laisa laka zalika baka da iko ya hana sai na umar saboda ga abin da Allah ya faɗa a suratul ahqaf aya ta goma sha biyar. wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahra tsakanin daukan ciki zuwa yaye yaro ba haihuwa daga farkon ciki zuwa ƙarshen yaye watanni talatin. far yakunu kunu yakunu fi batni ta ashhur kaga yaro zai iya zama a ciki wata shida ku والرضاء أربعة na shahara. reno kuma ba a samu watanni 24 shekara guda da shekarar da ba za ka ta ma kallon ba ku kala suna da shahar wannan shi yake tabbatar da an samu watanni 30 tsakanin daukan ciki zuwa ya yi yawon ba kalla umarun anha saboda ka dinna umar ta ya rabu da ita wannan mata don haka yasa malamu su ka ittifaqi kan cewa idan mace ta haihu bayan aure daga aure zuwa haihuwa wata shida to san mutum ne da ya so da ce amma idan ya kasa wata shida to san zina ne da sun so da sun bi saboda haka wannan aure an saura shi ne akan ciki kuma ba shi aure bai inganta don haka ibnu kudama ce wa man i'tarafa fi waqa'i amati idan mutum yayi ikirari ya tara da baiwarsa فأتت بولد يمكن أن يكون منه لهيكه النصب da zarar baiwar ta haifi ɗa idan da ya zama to yana tsakanin mallakar uwar zuwa haihuwar yaron an samu wata shida lam yakul lahu nabihu ba shi da ikon kore wannan ɗa yake ba dan ba wanda yana kitabu da kuma na imamu shafi dubu na biyar shafi na arba'in da uku to idan aka ce ummul walad kaga ana nufin baiwar da mai mallakanta ya tara da ita ta haifa masa ɗa to wannan baiwa ita ce ake kira ummul walad kun ga mun yi magana akan bayi kashi biyu na farko shine al-mudabbar wanda ibnu ibnu hajar ya kawo hadisi kai al-mudabbar shine wanda aka masa alƙawarin zai samu yanci a bayan mutuwar mai mazakar mutum ya ce ma bawa idan na rasu ka samu yanci shine al-mudabbar hujja ta tabbata cewa ana iya sayar da shi don haka ya ibn hajar ya kawo a karkashin babin shirki ana iya sayar da shi kafin wannan lokaci saboda ne saboda yana karkashin wasiya ne yana karkashin wasiya ne wasiya kuwa mai mallakar wasiya yana iya canza ta don haka ya ya kawo wannan hadisi mun yi magana akan almudabbar cewa yancinsa yana shiga ne karkashin sulusi na dukiya domin wasiya kuwa ba ta wuce sulusin dukiyar mai ta saboda ka idan mutum ya yi alkawarin bawansa ya samu yanci a bayan yaron to idan yaron su ba wai bawan ya samu yanci ba ne automatically a sai a yi lissafin dukiyar da mutumin ya masaka gaba daya har da bawan za a yi lissafi wannan bawan zai kai nawa zai kai miliyan daya sauran dukiya ba aka yi lissafi gaba daya aka tara adadi aka samu kimar miliyan biyu idan an hada da kudin bawa miliyan kaga kudin bawa ya zo daidai sulusin dukiyar da ya bari saboda ka sai a ce mu bawa shi sai tafiyar ka ko ya kasa miliyan daya to amma idan aka samu bawan ya kara miliyan daya ba bai samu yanki ba sai ya cika abin da ya dora a kai saboda haka wato al-mudabbar yana samun yanci ne karkashin sulusi na dukiyar ne ta. al-mukatafa mun yi magana a kansu shi ma shine hadisi na karshe hadisin barira al shi ne wanda aka yi alƙawari yarjejeniya da shi ya kawo wata dukiya in ya gama kawowa ya kamu yanci Shi ne misali da hadisin barira to shi ma al ana sai da shi baya samun yanci sai ya gama kawo wannan kudin idan aka fi ka kawo miliyan daya za a baka yanci a wata takwas sai zama tuwon ya kawo dubu ɗari tara to bai sami yanki abinda ya tabbata kenan game da aisha allah ya kara masa yarda ta faɗi haka inna ka abdu ma bakiya alayka shay'un matukar akwai ragowar kuɗi a kanka baka gama biya ba ko bawa ne kai sai ranar da ka gama biyan wannan kuɗi da aka daura sannan akwai hadisin abdullahi bin umar bin mukatab huwa abdu ma bakiya alayka shay'un sannan ibn hajar yace wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna hujjar ku hadisin barira wanda mun karanta shi yani ya'ni anna barira bi'at ba'da an masu mallakan barira suka ce ki kawo kaza za ki samu yanki sai gashi ta zo wurin Aisha Aisha kuma ta yi cinikin barira kaga ta sai barira kenan ya zama Aisha ta yanta ta ashe an yi cinikin baiwa a bayan an masa yarjejeniyar samun yanci don ta kawo nan يعني وكان المكاتب يسير بنص الكتابة لو da المكاتب يسير بنص الكتابة حرا لم تنع بيعها da dai a ce daga lokacin da aka ce in bawa ya kawo kaza zai samu yanci daga wannan ranar alkawarin ne to da ba zai yi aikin cikin ba ba ma tun da baya samun yanci sai ya gama kawo wannan kudin ana iya cinikinsa kafin wannan wa'adi shi ne abin da ya faru da barira wanda ibn hajar ya kawo misali da ita kaga kenan al-mudabbar ana cinikinsa al-mukatab ana cinikinsa wanda shi ne farisa aka san malaman sunna kuma haka za ka samu a littafin kyau bari ne zo cikin hajjin imam sufi mujallal na hukumar da 3 da hukumar shafin mun ta hadirat mujallar na biyar shafi na saba'in da saura baiwa ummul walad baiwar da ta haifa maka yaro ita ma ana cinikinta baiwa ce ta riga ta haifa maka yaro ita ce ummul walad kana da damar kai cinikinta ko babu hali sai mu karanta hadisi na farko وعن ابن عمر رضي الله عنه كان كربو حديث daga عبد الله Umar. Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Umar bin Khattab qala Abdullah bin Umar ya yace naha Umar an bai'i ummahatil auladi sayyidina Umar ya hana cinikin wato ku yanki uwayen yara uwayen yara su da umma hasu auladi baiwar da ta zama ta haifi yaro ta ce ummul walad sai na umar sai yi doka ya ce kar a yi cinikin da zamanin sa kenan zamanin sai na umar yana halifa Allah ya kara masa yarda fakala sai na umar ya ce la tuba'u ba za a sai da ita ba wala tuhabu kuma ba za a kyautar da ita ba wala turasu kuma ba za a gaje ta ba liyastan biha ma badalahu mai mallakanta yana da damar ya more ta yanda ya ga dama shine ma ba da ma ba haraba ne ake nufi da ma ba da shine ma ba haraba abin da ya bayyana ga mutum wato idan mutum yana da sha'awar tarawa da ita yana da damar tara idan aka ce ma ba da babu sharaki kamar yadda yin da mai fata cikin almubuli mujallar da bakwai shafi na da biyu da talatin da shida kaga kamar matan aure ana raba musu kwana in kana da mata biyu to dole ne ka raba kwana tsakanin su dole ne kuma adalci tsakanin su wajibi ne amma ita baiwa ba la kasama ala rajul fi milki yamini ba a rabon kwana da ita yanga ita ce baiwa man kana lahu nisa'un wa ima ta daka ake cewa idan mutum yana da matan aure kuma yana da wasu bayi yana da wasu mata bayi ga kuma matan aure falahun da kodo ala jima'i sai ta sha matan auren su ne dole ya raba kwana tsakanin amma waɗancan bayi inda ya ga dama zai shara shi na bin sai na umar yake faɗa ma bada da ku yanda mutum ya ga dama shi ne ma bada da ku kai fa ma ba har da ku in sha a kallita in ya ga dama yana iya raba kwana tsakanin bayin ma wa in sha a kalla wa in sha aksar yana iya fin tarawa da matansa yana iya fin tarawa da kuyanginsa wa in sha'a sawa bainal imam wa in sha'a faddala wa in sha'a istamta'a min ba'dihi na sunna ba yanda mutum ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta saboda haka yasa sai na umar yake li yastamti' biha ma badala yana da damar ya more ta yastamti' biha ma badala yana da damar ya more ta wato ya ji daɗi na tarawa da ita ma ba za na fita yadda wato ra'ayi ya bayyana gare shi fa'iza mata to amma fa da zaran ya mutu fa hiya hurratun to ita mai yanci da zaran ya mutu mai yanci ne kaga ba kamar almudabbar bane almudabbar wasiya aka idan na mutu ka samu yanci don haka idan an mutu bai samu yancin automatically ba sai idan bai wuce sulusin dukiyar mai mallakan ba amma ummul walad ba da zaran mutum ya mutu ta samu yanci ba a jiran wani ba ta yanci lala da zaran mutum yana tarawa da mace ta haifa masa yaro yana mutuwa mata ta zama mai yanci automatically domin idan ba ta zama mai yanci ba take dan zai gaje da ke Allah ya samu gani فإذا مات فهي حرة دزارا يا متوسان تاسم ينشي ابن حجر في رواب مالك الموفى الإمام مالك يرويت حديث من ينا بساه الموفى كتاب الإفك والولاء ينا باب إفك أمهات الأولاد والبيهقي ذكما الإمام البيهقي يا وحديث من أجلتها السنة الكبرى ينا كتاب إفك أمهات الأولاد يستنكب بها سيدها ما بدا له حتى يروى الكتاب الإمام البيهقي yastamti'u biha sayyiduha mai mallakanta yana da damar wato ya mori sa da ita ta yanda wato ra'ayin sha'awar ta bashi lokacin sha'awar ta bashi fa idza ma ta fi ya ko ka zaran ya mutu to ita wannan baiwa ta ta samu shi wa qala al-imam bai yace rafa'ahu ba'd ruwati wani daga cikin marwaitan hadisin nan ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah shine rafa'a yani asnadahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga cikin masu riwayar hadisin wani wanda ya jingina hadisin ga manzon Allah fa wahima saboda haka sai yayi kuskure alwahmu shine algalab wannan malaman hadisi suna amfani da kalma ta alwahmu da algalab idan aka ce alwahmu wato ya yi kuskure shi ne ma'anar algalab idan mutum ya aikata kuskure abinda ya yi nufi ba hakan ya faru ba shi ne ake cewa alwahan Lafafin hadisin hadisin abdullahi bin dinar asalin yadda hadisin ya zo Ja a rajulani ila ibn umar wasu mutane guda biyu ne suka zo ga abdullahi bin umar wannan ya auku bayan da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zamanin khulafa ar-rashidun bayan ma zamanin kulafa urashin don abin ya auku ne zamanin umar bin eh, zamanin abdullahi bin zubair yana halifa yankin al-hijaz lokacin da aka samu sabani tsakanin sahabbai wasu matasan sahabbai da yazid bin muawiya lokacin shi yake shugabanci amma abdullahi bin zubair ya zama shi kuma shine shugaba ta yankin makka madina to sai ga wasu mutane guda biyu sun kawo daga wajen abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair sahabi ne kamar yadda abdullahi bin umar yake shi ma sahabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matasa ne yara da yanzu su ne manya a duniya saboda duk sahabbai sun kare sauransu waɗannan mutane biyu da suka zo wurin abdullahi bin umar sai suka ce ya ce musu yana aina aka bar su mata daga ina kuka taho kala suka ce min jibal ibn zubair in taho daga wajen abdullahi ibn zubair fa ahalla lana ashiya'a kanat tuharram alaina akwai abubuwan da da ana haramta mana amma da muka haɗu da abdullahi ibn zubair yace mu je mu yi to halal ne sai abdullahi ibn umar yace a ma ahalla lakum mimma kana yahrumu alaikum menene wanda abdullahi ibn zubair ya halatta muku wanda da can an haramta muku kala sai suka ce ahalla lana bai'a ummahatil aulad mun je mun samu abdullahi bin zubair sai abdullahi bin zubair ya halatta mana cinikin bayi da suka haifi yara su ne umma hasul aulad ya ce halal ne mu je mu cinikin su kana da baiwa ta haifi yaro amma ka sai da ita قال sai abdullahi bin umar ya ce arifa ne a ba hafsin ko kun san baban hafsu umar bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu mahaifin sa ce kun san ibn umar kala suka ce na'am mun san sai na umar sai abdullahi bin umar yake fa inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu to sayyidina umar lokacin yana halifa ha an tuba'a ya hana a yi cinikin bayi da aka haifi yara da su autu haba ko a yi kyautar bai wadda an riga an haifi yaro da ita autu rasa ko a yi gadonta sai na umar ya ce ya samtu biha ma kana hayyan idan mai mallakanka yana da rai to yana iya wato tarawa da ita fa'iza ma ta fage ko ta zaran ya mutu ita wannan baiwa ta samu yanci su <clears throat> suna kafa mara hujja da abin da wani sahabi ya faɗa shi ma kuma yana kafa musu hujja da abin da na umar ya kafa na doka na umar kuwa babban babban sahabi ne tunda yana cikin kulafa urashin kuma ya yi halifanci saboda haka idan abdullahi bin zubair yanzu yana halifa ya faɗi wannan to wani wanda ya yi halifanci fiye da shi ya yi dokar da ta saba wannan kamar abin da abdullahi bin umar yake gaya masu al-imam ya ce haka zara wa jama'an Abdullahi bin dinar haka aka rawaito hadisin daga abdullahi bin dinar amma gali galiba ba'du ruwati an Abdullahi bin bin dinar farfa'ahu ila an-nabi abdullahi bin dinar sai ya jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa wahmun la yahillu dhikru shine al-imam bayhaqi yace idan ka samu hadisin da aka jingina wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kuskure ne haram ne mutum ya karanta shi wato haram ne ya ambace shi sai dai a matsayin shaida kawai hadisin yana sunan dara kutun hadisin da aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunan mudara hukumi kitabul mukatab an an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bayyi ummahatil awlad wala yabi'na wala yarhanna ولا يرثن ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإن مات فهي hurra. wannan hadisin bai inganta ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hana ba waye ya hana sayyidina umar lokacin yana shugabanci yace idan aka haifi yaro da baiwa to ita wannan baiwar ba za a sai da ita ba ba za a kyautar da ita ba ba za a gaje ta ba amma mai baiwan yana da damar ya tara da ita tsawon rayuwarsa amma fata ya mutu to ta zama mai yanci wannan dokar sai na umar ya sanya ta in ka duba ne su a al'imamu shirkani ya yi magana a kai yana mujallar na shirin shafi na 116 yace al-imam malik ya rawaito hadisin na kitabul muwatta da al-imam darqutni min al akhar an ibn umar an umar min qawlihi abinda yazo cewa umar ne ya yi wannan doka wa huwa asah hadisin shine yafi inganta wato zamanin na umar ya yi wannan doka saboda ka hadisin nan da muka karanta fahihun mawqu hadisi ne da ya inganta amma ya tsaya ga sai na umar ba a dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu cikin irwa'u galil hadisi na dubu da ɗari bakwai da saba'in da shida akwai hadisin da alimamun hakim ya kawo hadisin buraida bin husayn hadisin buraida bin husayn alimamun hakim ya ce hadisin ya inganta shi ma ya ba da labarin dalilin da ya sa sai na umar ya yi wannan doka da sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari yace kunna jalisan inda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu <clears throat> wata rana muna zaune sai na Umar a lokacin na Umar yana shugabanci in sami afa'i hatan sai Na Umar ya ji wato hayaniya kamar zamanin da ne babu motoci babu babura da sauransu idan aka yi hayaniya daga nesa za ka iya ji saboda haka ana zaune da sayyidina umar sai ji hayaniya sosai fakalu sai sayyidina umar yana da alhaji akwai wani mai tsaronsa da ake kira yarfa'u yarfa'u bil hamza yarfa'u sayyidina umar ya ce masa unzur ma hada sau ya ce ma wannan mai tsaron nasa ka je ka duba mana me dalilin wannan hayaniya da na ji fan talaka fa na ba saboda haka sai ta kasuwa dama kasuwa ce wurin hayaniya yana zuwa sai ga abin da ya faru wanda mutane suke hayaniya a kai da ya dawo sai ga mutum na umar jariyatun min quraishin tuba'u ummuha wata ce daga cikin ƙurashawa za a kai da uwarta za a kai da uwarta uwarta baiwa ce uwarta baiwa ce amma mahaifin nata zai sai da uwa kaga ummul walad ce ya riga ya haifi yarinya da wannan da wannan matar har ma yarinyar ta girma saboda haka yanzu sai ya kai uwar kasuwa zai sai da shine hayaniya ta barki ina hukuncin wannan sai da umar yana jin haka sai ya ce duk uli ko ko yace alayya bil muhajirin wal ansar ka je ka yi sanarwa duk inda almuhajiri ke da al'ansari ya taho ina neman ina son tarawa ganawa da duka saboda haka sai aka yi sanarwa a garin madina sai almuhajiru na wal ansar suka haɗu a fadar sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa me yasa ya tara su saboda sayyidina umar baya hukunci sai ya nemi shawaran sahabban manzon Allah saboda ke da aka ce al-muhajiruna wal ansar ana nufin waɗanda suka samu wannan lakabi tun manzon Allah yana da rai bayan rasuwar manzon Allah babu wani al-muhajir da al-ansari da babu in kaje ana al-muhajiruna wal ansar su ne waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne waɗanda suka san hukunci da wuya a rasa wanda ya san wani hukuncin da ya wuya a lokacin da suka taru buraida yace falam yalkus isla sa'a hatta tala'at daru wal hujra dan lokaci kaɗan sai ga gidan ya cika da sahabbai hatta zauren da sai na umar yake ciki ya dan da sahabbai fa kana yace fa hamida Allah Umar sai na Umar sai yayi ma Allah godiya wa yabo ga Allah sai sai na Umar amma ba'a, sai yace na tara ku ne ku ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda zai bani amsa a cikin fa hal ta'lamuna kun kana mimma ja'a bi muhammadin al qadia shin cikin shari'ar da manzo ya zo da ita akwai wata gaba da wani zai gaya min cewa annabi ya zo da cewar a yanke zumunci akwai wani inda fai ma'umma tambayar da ya masa habaikin shin akwai gabar da ta nuna halalcin a yanke zumunci ba a hada ba ko babu kalu sai duk sahabbai da almuhajirun da al'ansar suka ce la babu wata gaba da ta nuna musulunci akwai inda aka halatta maka ka yanke zunubi kalu sai sai na umar ce fa inna hakan asbaha fikum fashiya to ga yanke zumunci yanzu ya yazo a cikin ku ya wasu ko ina sai na umar sai karanta aya ta 22 ta suratu muhammad فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum sai da mare karanta wannan aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kun juya baya ga abin da manzo ya zo da shi kuka dinga barna sannan kuka yanke zumunta Allah ya ce waɗannan su waɗanda Allah ya tsire musu don haka yasa Allah ya makantar da ganin su kuma wato ya toshe jin don haka ba su iya gane ba su iya ganin shiriya ba su iya jin ta sai sai na umar yake wa ayyuka fi ajin idan ku ayan nan tana tsawatarwa ne a kan yanke zumunci to wani irin yanke zumunci ne min an tuba a ummu imri'in fiku ya zama to wani daga cikin ku a kawo wasu a sayar a kasuwa akwai yanke zumuncin da yake wannan muni in ji sai na umar yake da yake wa kan aufa Allahu alaikum kuma ba baya ga cewar ma ba talauci saboda bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya yafi duniya ganima tana zuwa madina ya zama kusan kowa mawadaci ne ba talauci kuke ba bari har ake mutum zai kai ga haka kazu sai suka ce to lallai mun fahimci dalilin da ya saka kira mu fasna ma bada daga duk abin da kaga zaka hukunta akan wannan wallahi halal ne ji fahimta. sahabbai suka ba mu na umar wannan izini sai sai na umar fakatar rasul afaki ranan da ya rubuta takarda ya aika masassan duniya ma gwamnoni la tuba'a ummu hurrin idan mutum ya haifi ya da baiwa da wannan baiwar haram ne ya sani ta haram ne ya cinikin ta fa inna ha qati'a saboda idan yi haka ya yanke zumunci wa innahu la yahillu don haka baya halatta al-imam al-hakim yace hadha hadithun sahih al-isnad wanda hadisin ya inganta abinda sai na umar al-imam sana'ani da littafin subul salam ya kawo hadisin da muka karanta yace wannan hadisi ya nuna cewar innal amata idza waladat min sayyidiha idan mutum yana da baiwa har ta haifa masa yaro haruma bai hadisin ta haram sawa'un kana waladu baqiyan am la kar ka dauka wai da ta taba haihuwa misali kana iya haihuwa da baiwa dan sai ya mutu to kar ka dauka a tun da dan ya mutu shikenan zaka iya kai ta kasuwa la ba dai ta haihu ba an gama ko ba dan ka riga ta fashi kanta sai dai in baka mutu ba ko ba za ka sai da ita ba kaga wannan gata ce da musulunci ya yi mabayi gata ce musulunci ya samu mabayi wa ila hada za haɓa aksarul ayyuma wanda aka karin malaman suna abin da suka faɗa ke اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد الحمد لله في حديث شيء وعن جابر رضي الله عنه kuma an karbo hadisin na daga jabir Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa kala jabir ya ce kunna na biyu usarariyana mun kasance muna cinikin kuyanginmu za ka ce sarariya na attasarri wal istimta'u bil amal idan aka ce attasarri ana nufin sadaka shi ne mutum ya rike baiwa a matsayin mata yana tarawa da ita wannan baiwar wato ita ce iya ne abin da yake aikatawa shi ake kira attasarri ma'budun min as-surri wa huwa jima'a kamar yadda yake cikin alhawi hawi bayanin al-imam al mujallar karshen gare 88 kunna na biyu sarariyana jabir ya ce mun kasance muna ciniki muna sayar da ku kuyankinmu umma hatil aula uwayen yara wato waɗanda sun haifi yara wanda biyu sallallahu alaihi wasallam hayyun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai la yara bi zalika ba'san manzon Allah baya ganin akwai damuwa game da haka to kun ga an samu wani hadisi kuma yana karo da na Umar ko Allah ya kara masa a shekenan abin da Abdullahi bin Zubair yayi fatawar da ya ba ma waɗancan mutane biyu waɗanda ya gaya musu halal ne ku je ku sai da bayan ku ko da sun haifa muku yara Abdullahi bin Zubair shi ba Abdullahi bin Umar yake a'a ga abin da sai na Umar ya faɗa ba sai na Umar ya yi hukunci lokacin yana halifa a kaga abdullahi bin zubair yana da hujja ga hadisin jabir hadisin jabir yana ce mana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai muna sayar da mu waɗanda sun haifa mana yara bayi bayan mu mata waɗanda sun riga sun haihu sun haifa mana yara mu kai su kasuwa mu sayar manzon Allah yana gani manzon Allah bai gani akwai damuwa رواه النسائي يتي الإمام النسائي يروي حديث وابن ماجه ده الإمام ابن ماجه هنا كتاب الإذ كتاب أمهات الأولاد حكنا والدار قطني لكما الإمام الدار قطني هنا كتاب السنن الدار قطني كتاب المكاتب ابن حجر يتي وصححه ابن حبان ابن حبان يا إنك حديث الإتاج باب أم الولد حديثي ندوه كده دريو كده شرنده كما حديث نان ya taho a riwaya ta imam ahmad da kuma wata riwaya da ta zo cikin sunan ibn majah hadisin jabir yace kunna nabi farariya na jabir ce mun kasance muna cinikin kuyangin mu mata waɗanda suka haifa mana yara umma hatil aulad umma hatil auladina wanda nabi sallallahu alaihi wasallam fina hayyun annabi yana da rai a cikin mu la nara bi zalika ba ba la yara ba in ka lura da yadda yazo a cikin hadisin nan la yara shi annabi baya gani akwai damuwa amma a wancan riwaya fa la nara bi zalika ba san mu ne ba ma ganin akwai damuwa to kaga kenan canjin digo daga yatsun zuwa nunu ya canza ma'ana kuma hadisin ya zo da riwaya kashi biyu din nan riwaya ta Imam An-Nasa'i Imam Darqutni la yara bi zalika shi annabi baya ganin akwai damuwa amma a ta Imam Ibn Majah da kuma Imam Ahmad bin Hanbal Jabir yace la nara bi zalika ba'san mu ne ba ma ganin akwai damuwa saboda ka al-litami aulul ma'bud shafin ake cewa da dai cewar jabir la ya rabi zalika ba'san annabi baya ganin akwai damuwa kuma ya san muna sayarwa da dai wannan shine ya tabbata lakana da lalata ala takrir da ya tabbata sunna ce at takririya saboda sunna ta kasu kashi uku maganar manzon Allah sunna ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce to sai na uku annabi ya ga ta yi wani abu bai hana ta ba kaga a taqrir kenan ya tabbatar da wannan abu saboda haka ba wanda ya isa ya zo ya goge to idan ka dauke shi a la rabi zalika ba'san yana tabbata a taqrir min annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya tabbatar da abin da suke tunda ya ga suna yi bai hana ba saboda haka ya tabbata kenan sunna ce kaga sai na umar kenan ba shi da iko ya zo ya kauda shi akwai hadisin a sunan abidawu wannan hadisin na jari yadda ya zo a sunan abidawu babu fi iskri umma hasil aulad yadda jabir ya kawo hadisin an jabir bin abdullahi qala bi'na ummahatil aulad ala ahdi rasulillah wa abi a zamanin manzon Allah mun yi cinikin bayi da suka haifa mana yara kuyayyunmu da muke tarawa da su suka haifi yara a zamanin manzon Allah mun kai su kasuwa mun saida muna cinikin su wa abi bakar zamanin sai na abubakar bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam muna cinikin bayi waɗanda suka haifa mana yara sai jabir ya ce falan ma kana umaru sa'idin sai na umar ya zama halifa fa nahana sai ya hana mu fanta haina sai muka daina bayanin jabir bai zo a kunan abi dawud ke wanda bai zo a wannan riwaya da ibnu hajar ya kawo shi a littafin gulugul maram ba kaga jabir ya tabbatar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sayar da bayan su wadanda sun haifa musu yara zamanin sai na umar haka haka ma sai na abubakar zamanin sai na umar shine ya hana kuma sahabbai suka daina me yasa suka daina saboda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin matukar halifa ya hana wani abu to wannan halitta ba zai hana aikin da ya zama to da'a ce ga Allah baraka wa ala ba akwai dalili hadisi ya inganta wannan da muka karanta yana wa dalil hadisi na dubu da dari bakwai da saba'in da bakwai akwai ma riwaya ta abu sa'in ko khudri wanda shi ma ya ba da labari irin da jabir din nan amma hadisin sa yana da rauni yana al-mustadrak al-imam al-hakim da kuma al-musnad imam ahmad a mujallal na 22 al-imam kasadi da yake shine yana sharhin sunan abi littafin sa ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud mujallad na shafin a nan ka abin da jabir ya faɗa ga abin da na umar ya aikata jabir ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tayar da ummahatul aulad zamanin sai na abubakar suna sayar da Umar umma hajjul aulad zamanin sai na umar ya hana sai ce ya kamar an yakuna hadal fi'l minhum fi zaman rasulullah huwa la yashur saboda cewar jabir lanara nara bi zalika ba san wannan shi ya bi dacewa saboda in ka bashi a layara yana zama suna ta kaririya da haka mafi dacewa shine ka dauka abinda jabir yake faɗa suna sayar da bayin amma su ba sa ganin da damuwa lokacin da suke da waɗannan bayi annabi yana dare shi jabir bai ce annabi ya sani ba Allah ya samu gani jabir ya ce muna sayar da kuyayyinmu waɗanda sun haifa mana yara annabi yana dare mu ba ma ganin akwai laifi wannan shine lafazin da ya fi dace kar ka ɗauka yadda ya kawo abu zogun mara la yara wannan kuskure wannan lafazin ya zo a hadisi amma ba shi ne ya dace domin in ka ɗauka la bi zalika ba san annabi ya sani kenan idan ku annabi ya sani suna yin haka bai hana ba to sai na umar ba shi da ikon hana saboda ya tabbata sunna ta kaririya bi mawqi rasulillah da zaran manzon Allah ya rasu an gama shari'a babu wanda ke da ikon canza wata dokar Allah saboda haka in ka ɗauka la bi zalika ba san annabi ya gani suna yi shi allan bai ga akwai damuwa ba to ya tabbatar da su a kai idan mazan Allah ya rasu ba wanda yake shari amma tun da hadisin ya zo da lafazi na biyu lanara nara bi zalika san ba ma ganin akwai damuwa ba ma ganin akwai laifi kaga su suke yi amma shi allan bai sani shi ne abin da imamu yake faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sahabbai suna cinikin kuyangin su waɗanda sun haifa musu yara آه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشكر بذلك حتى سلم وقد يحتمل ان يكون ذلك مباحا في العصر الاول فلا يواكم ذكرت حللني ثم نحى النبي عن ذلك كبائك الذي يهانه ولم يعلم به ابو بكر اما النبي صلى الله عليه وسلم يا هلا كفدر كويس سوى ذلك سيدنا ابو بكر ديهاو هذه فانشي لان ذلك لم يحدث في ايامه في مدته saboda shi sai na abubakar shekara biyu kacal ya yi kuma ga shi ya yi fama da yaƙi da waɗanda suka yi ridda da waɗanda suke ta faɗa da musulunci sai na abubakar zamaninsa ba a samu nutsuwa ba saboda haka bai mai da hankali ga waɗannan matsalolin ba Ba za mu ya alam to amma da sai na umar ya zama halifa ba sun manaha umar ya radiyallahu anhu hina balaga zalika ar rasulillah fanta hawa an al-imam al-kabbabi yace zamanin sai na umar sai ya hana kuma dama annabi ya hana kafin ya rufu in ji alimamu sarfadi yace tana yiwa haka na alimamu bai haki ya fada littafin ma'arifar sunan wal asar yana hadisi na dubu biyar da dari da sittin da takwas fa yuhtamal an yakuna nabiyyu lam yakun bi dhalika ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل أن ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي يعني على إثمهن النبي صلى الله عليه وسلم tana yiwuwa a farkon musulunci ya halatta ana iya cinikin baiwa da aka riga ta haifa mutum yaro amma a ƙarshe kafin manzon Allah ya rasu ya hana sai dai lokacin da ya hana din ba kowa ya sani akwai dalilin da ke nuna cewar abinda sai na umar ya yi sai da ya nemi shawarar sahabbai zamanin sai na abin abi yana shugabanci lokacin yana halifa wannan ya zo cikin kitabun musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq wanda wani mutum da ake kiransa Abidatu Salmani ya ba da labari shi Abidatu Salmani mutumin Yaman ne ya musulunta a fatku Makka fatu maka lokacin da musulunci ya ci ya ci galaba a maka maka ta zama ta ta musulunci a wannan shekarar ya musulunta amma yana yaman saboda aka har manzon Allah ya koma madina aka ci gaba da rayuwa har Allah ya karɓi ran manzon Allah san abida bai taba zuwa ya ga annabi ba gashi ya musulunta annabi yana da rai aka samu shekaru ma yana musulunta amma bai taba zuwa ya haɗu da manzon Allah ba saboda aka yi sa baya cikin sahabbai ga shi ne ya musulunka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan amma ba za a sashi a cikin sahabu ba don bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi ya bada labari yace zamanin sayyidina Ali yana halifa kaga bayan mutuwar na Umar bayan mutuwar na Umar Allah ya kara musu sannan sayyidina Ali bin Abi Talib ya zama halifa radiyallahu anhu khataba Ali lin nasa wa tarana sayyidina Ali sai ya hudu ba ga mutane ya ce a kan mimbar sai na shawara ne umar ibn da bi ummahatil aulad zamanin na umar yana shugabantar musulmai ya kira ne yi shawara da me ya fahimta ta me ya ilimi na game da matsayin cinikin bayi ku yangi waɗanda sun haifa masu mallakan yara bai wadda ta haifi yaro ga mai mallakanta shin yana gida damar ya sai da ta sai na umar ya shawarci sai na sai na ali ya ce fara aiki ana wa umar da ni da sai na umar sai fahimtar mu ta zo daya anna eh, an ƙo'otika hunna faka ba da fi umaru hayata ku saboda haka fahimtar mu ta zo daya akan cewa ba daidai ne a sai da su kuma da zaran mutum ya rasu to sun samu yanci saboda shi sai na umar ya rubuta ya zama doka to man fa'alahu minhum yani wanda duk ya aikata a wancan lokaci to ya saba mu dokar Allah tabaraka wa ta'ala saboda sai na umar sai da ya shawara da sai na yake sai na umar har yar inji sai na abin abi talib ana aiki da wannan dokar wa usmanu hayatahu sai na usman yawan shekarun da yana mulki wannan dokar ake aiki da ita sai na usman bai taba canza wata doka ta sai na umar ko sai na abubakar Allah ya kara musu yarda falan ma wullifu amma ni yanzu da na zama halifa in ji sai na ali ya ce ra'aitu an arika hunna ne ina ganin suna nan a matsayin su na bayi don haka ba da biya sai da su in ji sai na ali bin bai bayi sai abin da su tsamani yake musayin na ali fara'ayuka wa ra'ayu umar bil jama'a ya halifa ya kai shugaban masu imani ni a fahimta ka ra'ayinka da ta dace da sayyidina umar a cikin jama'ar sahabbai da ba a samu wanda ya yi yake abin da sayyidina umar ya aikata ba a habbu ilayya ni na fi son wancan ra'ayi wanda hukuncin da aka yi da ra'ayinka aka yi min ra'ayinka wahdaka fi furqa fiye da wannan ra'ayin naka a yanzu da kake bayarwa bayan kuma da can sai na umar ka ba shi wani ra'ayi daban kala yake fa bai ka san eh, Aliyu sai sai na ali fashe da dariya wato abu ne wanda ke na fahimta ba abin mamaki bane ya zama to kana da fahimta jiya daban yanzu kuma ka samu wata la shakka wannan shi ya nuna cewar ba a samu hadisi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa haramun ne a sai da ummahatul auladi wannan yana cikin abin da muhammad nasir dinin albani magana a kai a littafin bislat fahiha yana mujallar na biyar shafi na gari biyar da arba'in ya ce inna umar lau kana zalika an nasu ladaihi mara raja ku ali da dai a ce lokacin sai na umar ya yi wannan dokar sai na umar yana da hadisin manzon allah to babu shakka sai na ali ba zai janye wa wannan hukunci da sayyidina Ali Umar ya yi wanda a lokacin kafin ya yi hukuncin sai da shawarci shi sayyidina Ali da dai akwai hadisi sai na ba zai janye ba wa ki zahirun bayyin wa hada bi kwafi la an ya يلزم أن يكون هناك نهي صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم ba la shakka شك إن الباني الباني يجي wannan baya kawar da yiwuwar akwai hadisin manzon Allah akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa in lam yakif alayhi umar ko dai ke sai na umar a lokacin hukuncin da yayi ai ya tara al-muhajirun wal ansar ko ba a samu mai hadisi kai tsaye daga manzon Allah da ba a samu ba sai ya bafi daga ayar alqur'ani ya ciro hukunci daga ayar alqur'ani idan zaka sai da baiwarka da ta haifa maka yaro ta yanke zumunci tsakaninta da yaro kuma ga abinda Allah ya faɗa ya la'anci ne yanke zumunci karkashin wannan sai na umar ya yi doka al-istinbafi amma da a ce akwai nassi zahiri karara inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana babu shakka da sayyidina Umar zai kafa hujja da shi ba tare da ya shawarci kowa ba rashin hujjar ya sa sayyidina Umar ya tara sahabbai sai ce to idan da zaka tattaro hadisai alwarida da bab an samu hadisai da yawa waɗanda suka tabbatar annabi ya hana din wannan mu'jiza ce ta manzon Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar inda Allah zai turo annabi a bayan shi wallahi da annabin nan ya zama sai na umar mun ga Allah ya ku wannan saboda misalai da yawa wanda duk masana hadisi sun tabbatar da shi kuma duk wani malamin sunna bai ja akan cewar an samu hadisai masu dimbin yawa waɗanda suka dace da fahimtar sayyidina umar ba tare da yana da hujja akai ba zai yi hukunci sai ga nufi ya taro yana goya ma baya wannan wasu kyauta ce da Allah ya masa na Umar yana da baiwa yana da baiwar dacewa da gaskiya a cikin al'amuran to wannan abin da ya faru ke sai na Umar ya tara jama'a ya shawarce su aka rasa hujja ya yi bafi ya yi hukunci kaga yi abin da zai yi saboda rashin ne rashin hadisi daga manzon Allah amma akwai hadisi hadisin annabi ya hana kafin ya rasu amma ba kowa ya sani ba kaji ikon Allah shine hadisin Khawwas bin Jubair Khawwas bin Jubair wanda yana daga cikin wannan hadisai da aka rawaito anna rajulan min al-ansar fa ilay lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare an samu wani mutum daga cikin musulman Madina al-ansari lokacin da ya zo rasuwa sai ya kira hawatu bin jubair shi ma ta sahabi ya kira hawatu bin jubair ya bar masa wasiya wa kana shi ma tare taraka umma waladin lahu wa mar'atun ukhra wa mar'atun hurra shi wannan mutumin lokacin da ya rasu ya bar matar aure daya kuma ya bar wata kuyanga daya kuma ta haifa masa yaro kaga ya bar ummul walad ya bar matar aure ya bar ummul walad ya bar bai da ta riga ta haifa masa yaro fa kana al mar'ati wa bayin ummul walad ba'd shay to kafin a kai ga rabon gado saboda ba da zaran an mutu ne ake raba gado ba sai an biya hakkoki sai an jira wacce take eh, da ciki misali ta haihu sai wani hakki an gama da shi kafin nan za a raba gado kafin a kai ga rabon gado sai aka samu sabani tsakanin matar mutumin da ya rasu da kuma ita waccan baiwar da ya bari uwar ɗansa wanda ita ta riga ta haifi yaro wannan ɗan sabani da aka samu ba arsalat ilaiha al sai ita wannan matar saɗin da ya bari da rai ta aika ma wancan uwar ɗansa ɗin baiwar ka aika masa da saƙo saƙon shi ne latuba an na raka batu laka. ya ke wuya an kusa a sai da ki ai sa ido ki jira sakon da ta aika ki ta aika mai ita wancan wancan baiwar da ta riga ta haifa maka yaro ai an kusa a sai da ki kin ne kike ki jira lokaci ya kusa kaga bakar magana ki to ita wannan matar eh, baiwar da ta riga ta haifa ma wannan mutumi yaro da ta ji haka sai ta zo ta samu shi Hawwa bin Jubair wanda dama mai gidan nata ya bar wasiya gare shi ta ce ta gaba ga irin saƙon da matar mai gidana ta aiko min cewa ai an kusa a faidar ga irin bakar magana da suka shi kuma da ya tashi sai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ga manzon Allah ya gaya masa sai manzon Allah ya ce la tuba'u ummul walad ba a sayar da baiwa idan ta haifi yawo wa amara biha fa'otika manzo Allah sai ya bada umarni ya ce a ba ta dama ta samu ya yi tafiyar ta ba mai ikon sai da tunda ka haifi yaro da wannan mutumin kafin ya mutu mutuwarsa yancinta hadisin yana silsilatu fahiha hadisi na 2417 kaga akwai hadisin amma ba kowa ya san shi ba tunda abu ne wanda ya kusa da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ke Allah ya sa Umar mai dacewa da gaskiya hukuncin da ya yi sai ya dace da abin da dama can manzon Allah ya hukunta Allah ya kara masa yarda don haka anan malamai sun tabbatar da abin da sai na umar ya aikata gaskiya ne in ka lura da istinbaf da sai na umar ya yi yake ya karanta aya ta tsoron eh, eh, aya da ya karanta a kan la'antar waɗanda ke yanke zumunci ita wannan aya da ya karanta ya ciro hukunci karkashinta tana mana ishara da cewa ba daidai ba ne a yanke zumunci a aikata wani abu wanda zai zama dalilin yanke zumunci ulaika allazina la'anahum Allah fa asammahum wa ama absarahum wanda kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Ayyub ya ruwaito Abu Ayyub al-Ansari wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man farraka baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta duk mutumin da ya raba tsakanin uwa da ɗanta farraka Allah bai da huwa bai na ahibbatin yau kiyama Allah kuwa zai raba tsakaninsa da masoyansa a ranar kiyama domin kakan so ka haɗu da masoyanka a kiyama amma in kai dalilin rabuwar mace da ɗanta to Allah zai raba ka da masoyanka kai ma a kiyama in ji Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan Tirmidhi يعني سنن الداري مسند الإمام أحمد المستدرة الإمام الحاكم كان صحيح الجامع في حديث من كوشدا كريم أبو مشاك ربا هو دا حرم تو كودا باب ونا حديث idan mutum yana da baiwa ta haifa marta sai ya dauki baiwar ya kai kasuwa ya sai da ita me yayi ya raba uwa da ɗanta kaga ya shiga wannan hadisi kuma ba a samun tukka da warwara a hadisin manzon Allah wannan hadisi mana abu ayyub al-ansari saboda haka malaman fiqh gaba ɗaya sun yi ittifaki ta wajen ciniki ba a raba uwa da ɗa wanda yana mawahibul dalil yana mujallal na hudu shafiyar ɗari da saba'in kitabu majmu al-mughni da sauran hatta ta sashin aure hatta ta sashin aure wannan hadisin yana aiki saboda haka yasa idan ka rabu da mace ka ce za ka fiske yaro to za ka fada ƙarƙashin wannan hadisi wanda ya raba uwa da ɗanta Allah zai raba tsakaninsa da masoyansa a kiyama sai dai idan akwai dalili na shari'a wanda ke halatta maka ke ba da damar misali eh, a raba wannan uwa da ɗa saboda za ka iya cutar da ɗan amma ka ce za ka raba uwa da ɗa saboda aure ya mutu wanda shi da kansa Allah a cikin suratul bakara aya ta 133 ya ce la tubarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa ta hanyar ɗanta in ji Allah saboda sun aure ya sai ka kwace ɗa in ka kwace ɗa babu shakka ka cutar da ita sannan akwai cutar da ita matar da hikima da mutane ce ya ake a cutar da mace ta hikima lokacin da aka aure ya mutu da aure ya mutu <clears throat> saboda haka sai ya ce zai rika ba ta naira dubu ɗaya a wata ladan renon yaro don dubu daya zai sa ta ci abinci haka ba mu yaron nan nono na kwarai ya takura mata ta yadda za ta ce kai rike ɗan ka babban majiyan aure kaga ya takura mata ya shiga ƙarƙashin wannan aya har yanzu saboda a tabbiyiku alaiha fil nafaqa kunta ta mata wajen ciyarwa shi kansa ya sa ta ba da damar haka don haka ba shakka wato waɗannan hadisai wanda ko da babu hukuncin sai da umar in ka samu hadisan nan ka tara su za ka gane cewa eh, cinikin baiwa da an riga an haihu da ita haramun ne saboda lallai idan aka sayar da ita wannan baiwa to an raba tsakaninta da wannan yaro kuma akwai hadisin da Imam bukari ya ishara da shi yana kitabul iman hadisi na ya zo hadisi mausulan a yani mutawwala hadisi mai tsawo wanda mala'ika jibril yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana bada amsa lokacin da mala'ika ya zo a suran mutum yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya eh, daga cikin tambayoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yani min asharati sa'a daga cikin alamomin tashin kiyama an talila al'amatu rabbataha za a waye gari baiwa ta haifi mai mallakanta za a waye gari baiwa ta haifi mai gidanta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar kusancin tashin kiyama ce ya za a yi baiwa ta haifi mai gidanta kai tunani a ya za a yi baiwa ta haifi mai gidanta ya ni fa tusbiru ka annaha amatu lil walad za a waye gari baiwa ta zama wato ita ce baiwar ɗanta ta zama baiwar ɗanta domin idan aka ce ba ta samu yanci ba a bayan mutuwar mai gidanta to babu shakka ɗanta ya zama mai gidanta saboda ɗanta zai gaji uban shi ko idan ɗa ya gaji uba zai gaji dukiyar uba daga cikin dukiyar uba ko akwai uwar shi wannan ɗan kaga yar ta uwar ta dawo mallakar ɗanta wanda shine manzo Allah yake cewa alamar sa'ar karshe wannan hadisi yana mana ishara da cewa da zaran tana da baiwa idan ta haihu shi ke ta samu yanci don in ba haka ba za a koma ga wancan hadisi wanda ke nuna alama ce ta tashin kiyama yani wa hiya hurra min wajhin wa amatu min wajhin amatu min haythu al-adad tabqi za'ida ala al-arba wanda alama tashin kiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan malamai kamar al-imam an-nawawi yana sharhin wannan hadisi sahih muslim juzu na farko shafi na 159 يعني أما من استدل به على المنع فقال لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه كثيرا والحديث مصوب للعلامات التي قرب قيام الساعة فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التفرج ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shakka an sani akwai bayi akwai koyangi amma tunda annabi ya faɗi wannan yace alamar sa'a ta kusa baiwa za ka haifi mai gidanta me ake nufi akwai wani abu muhimmi da ya kamata mu lura da shi fa yakunu bihi ishara ila tahrim bayyin ummahat me yake mana ishara da shi ce? yaktur tarda tardadul amati fil aiki za a kai lokacin da mutane su damu da hukuncin Allah akan yanki ba ba su damu da hukuncin Allah akan kanku yanzu ba shi ne ake ce ma kwarkwara kaga ka'idar musulunci idan kana da baiwa idan ta haifi da wannan baiwar automatically ta zama mai yaji sau da ka ba ta da kuma kwarkwara amma a ce baiwar tana nan bayan ta haifa maka yaya tana nan baiwa har shekarar shekaru kaga an waye gari ka ashe uwa ce ga 'ya'yanka wanda kai baka ma sani ba ko dan a waye gari ya zama sarki yana tare da bayi alhali bayin da kuma uwayen sarki kaga rikicewar al'amura saboda jahiltan al'amari na addini wanda ibnu hajar shi ma yayi magana akai a littafin fasul bari mujallal na biyar shafi na 164 eh, abubuwa guda uku da za mu yi matakiya akai kafin mu tsaya na daya yau da ne idan mutum yana da baiwa ummul walad eh, yana da baiwa yau shi ne take zama ummul walad yaushe baiwa take zama ummul walad kana da baiwa kana tarawa da ita idan ka haihu ka zama ummul walad ko da wani irin haihuwa bayani ibn qudama sai cikin ya kai wata shida daga mallakar ita wannan baiwa to na biyu ittifaqan wajen malaman sunna ala annaha takunu ummul walad idza malakaha qabla hamliha min قبل حملها min kafin baiwar ta zama ummul الولد ya zama كامل da amma idan baka riga ka da ta ba babu ijma'i misali zama bai mallaki baiwar ba amma har ta samu ciki wajensa daga baya sai ya saye ta kaga kenan cikin ya riga mallakanta ka'idar cikin mallakar baiwa ya zama farko kafin cikin saboda haka yasa ibn kudama yake magana akan a samu wata shida daga mallakan zuwa haihuwar yana littafin al ya ce wa jumlatu annahu idza tazawwaja amata ghairi <clears throat> kamar misali tunda musulunci ya halarta kana iya auren baiwa amma a halin talauci saboda Allah ya kyamatar da mai yanci ya auri baiwa amma idan larura ta kai larura talauci ya ya kai makura ba ka da hanyar auren mace mai yanci kana da damar ka aure baiwa saboda ka tana da yanci ke ka aure baiwa kana nan kana yin adashi har je da kace adashi sai kace to barin sai yau sai ka saye ta wanda kuma ta riga ta samu ciki kafin ka saye ta ta wannan ba ba umul wala da bace saboda ne saboda cikin ta ya riga ka ka'ida ne ya zama mallaka ya riga ciki أو أحبلها ثم ملكها بشراء أو غيره لم تسير حرم ولا جسه بذلك الإمام مالك يا إما كان أتيوان دا حتى تملي تاهل حجة الإمام الدسوكي مجلد نبشاته غريبة ترى إن كدوبا لك بيان بيان لسوء أكي a nan abinda malaman suna suka yi tifaki dole ne ka mallaki baiwa kafin ta samu ciki da kai sannan wannan bai wata ke zama umul wala wanda idan mutum ya rasu ake cewa ta samu yanki na biyu ba cikin kawai ba ana la'akari da abin da ta haifa kullu ma wada'at mimma yu'lam annahu walad kanat mubga aw alaka shi yasa ibn mai ke wata shida saboda haka idan misali da matar za ta haihu ita wannan baiwa da za ta haihu cikin bai sai a busa ma yaro rai ba saboda ta har yanzu ta wannan baiwa ta zama ummul walad saboda an ce ummul walad al walad la budda ya zama to an sa mai rai kafin ya mutu saboda ka akalla wannan ciki ya zama ya samu tsawon lokacin da za a iya busa maka rai kafin a yi barinsa to sannan ita wannan baiwa ta zama ummul walad ko da barin bai kai ga abin da kai barinsa ya samu sura na mutum ba amma tsawon lokacin cikinta ya zama to ya kai inda za a busa ma yaro rai idan bai kai ba ita wannan baiwa ba ta zama umul walad na uku wanda shine na karshe shine bayanin al-Imam Malik yace da zaran kana da baiwa kana tarawa da ita har ta samu ciki har ta kai ga haihuwa to ita wannan baiwa ta bambanta da sauran bayi baka da ikon kuma ba ta wasu ayyuka na wahala na bauta baka da shi abu ɗayan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka wanda shine hadisin ka biha kana da damar ka tara da ita wanda shine halal amma ka bautar da ita la saboda uwar ɗanka ne ba ka da ikon bautar da ita fa hukumu ha hukumun raƙiƙi fi akthar al-ahkam tana nan a matsayin baiwa akasarin hukunci kamar misali inda za ka yi laifi kafin akwai hukunci da ya bambanta na mai yanci da kuma hukunci da yake da yake kan bawa idan ta aikata wani laifi haddinta haddinta na bayi ne haddinta na bayi ne ko da za ta yi misali kisa inda za ta yi kisa diya da ke kanta ba irin diyar da ke kan mutum mai yanci ba ne tana na a matsayinta na baiwa amma dai bautar da ita baka da ikonsa wanda aka karin malamai suna tabbatar da wannan kamar yadda sai na umar yi doka ba za ka sai da ita ba ba za ka kyautar da ita ba kuma da zaran ka rasu ka samu yanci ita wannan baiwa idan ka rasu yancinta mati ba kamar yancin annutabbar ba da wanda za a yi lissafin ta daga sulusin dukiyar mamaci ita wannan min ra'asi mali sayyidiha daga dukiyar gaba ɗayan ta ne saboda ka kana mutuwa ta samu yanci ko da baka bar komi ba ita wannan baiwa haihu wato haihuwar ɗan da kai ya sama mata yanci saboda ka idan mai gidanta ya rasu Allah Ta baraka wa ta'ala ya ba ta yanci a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada abin da faɗa daidai kuma Allah kuke gafarta mana kuskure akwai abin da za mu lura ita wannan baiwa da ake magana ya kasance a halin kitabi ba kafira ba don kafirar baiwa ba a jima'i da ita bare har a kai ga wato samun da musulunci ya haramta wanda shine abin da aka sanar malaman sunna suka yi magana kai sai dai ahlul kitabi ko ko musulmaci wannan babu laifi da mutum ya tara da ita amma mutum ya tara da baiwa mai ibada ta shirka kamar mai sati da sauransu wannan haramun ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب